da misalin karfe 8 na safiyar yau juma'a biyu ga watan yulin shekara 2020 ne tawagar shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ta kama hanyarta ta zuwa garin barwa domin shugaban ƙasa ya gane ma idanuwansa irin yanayin da jama'ar garin suke ciki tun bayan komawar da suka cikin gidajensu gwamnan jihar difa isa lamin ne a matsayin madugu na wannan tafiya yana mai tare da illahirin mukarrabansa tun kafin fita birnin mutane sun fito saman hanyoyi cike da murna da farin cikin zuwan muhammad bazum har zakkuwa garin gangori kasaga jalori garin dogo alhaji mai nari da kuma gagam garin da ke a matsayin na biyu da mutanensa suka dawo gida daga nan shugaba muhammad bazum ya ci gaba kan hanyarsa inda muka biya ta kan garin wanzam kincandi sai kuma garin kabalewa inda muka iske cincirundan jama'a suna tuma suna karawa albarkacin zuwan shugaba Muhammad Bazum. A Kabalewa taro ya yi taro saboda sun bayyana ma shugaba Muhammad Bazum cewa suna jin daɗin irin yadda ke tafiyar da al'amuran mulki saboda haka kar ya fasa ya ci gaba. Amma kuma suna da 'yan koke-koken da suke buƙatar a magance musu su a ta bakin magajin garin Kabalewa. haka shi ma shugaba Muhammad Bazum ya yi jawabi a gaban jama'ar Kabalewa yana mai tabbatar musu da cewa zai mai da hankali wajen samuwar kwanciyar hankalin al'umma da cigabansu. Na yada zango cikin da ta garin barwa inda za mu je mu kama mutanen barwa goyon bayanmu kuma mu tabbatar musu da niyyar mota mu kare su mu tsare su mu yi ta yanda rayuwarsu za ta kasance kamar ta da ku kuma da kuka amshi bakunci mutane da suka tukuna yau shekara da shekaru Allah ya muku albarka wannan da jawabi na na gode muku bayan ya yi ban kwana da kabalewa shugaba muhammad bazum ya kama hanyarsa ta zuwa garin barwa kamar yadda ya yi alkawalin sai ya ji ya gani da idanuwansa ya kuma saurara da kunnuwansa motoci sun bazama cikin dajin barwa da ke cikin kwaminikin boso bayan hawan tudu da gangare sai gamu cikin garin barwa inda muka iske mutane jingim suna jiran isowar bazum tsinkayen motocin tawagar shugaban ƙasa ke da wuya sai garin barwa ya kabre da guda maza kuma na ta ihu gami da tumami irin na wanda aka yi wa alkawarin wani babban abin alheri su kuma yara sai tsalle suke ta yi suna faɗin sai bazum dogo na tambara amanar zaki ba ƙaramin farin ciki ne ke lullube da zukatan al'ummomin jihar difa sakamakon aiwatar da mai da mutane cikin garuruwansu da kuma wannan zakuwa da shugaban ƙasa Muhammadu bazum ya yi da kansa ba sako ba bayan an yi fatiya magajin garin da'irar bosani ya yi jawabin barka da zuwa ga shugaban kasar mu ta nijar ya kuma yi masa godiya irin ta musamman maras misaltuwa da sunan al'ummar yankin su ma matan garin barwa sun fitar da tasu sanarwa wacce a cikinta suka nuna jin daɗin wannan mutuntawa da karramawar da shugaban ƙasa ya yi musu shi ma mai garin garin barwa ya yi nasa jawabi da barbarci wanda ya yi amfani da mayyamayyan kalmomin da sai mutum mai girman daraja ne kawai al'ummar kanuri ke ambatar shi da su. To, jama'a muna barwai, kiro no, kusa shiro dano ci, ɗai tine tayo, aiki da shirin bana yau. Bayan wannan duk, shugaban ƙasar mu ta Nijar Muhammad Bazum ya yi nasa jawabi wanda a cikinsa ya sha alwashin cewa zai mai da hankalinsa sosai-sosai domin ganin cewa ba a samu cikas ko ɗaya ba. Na zo don in shaida da idona duk irin abin da kuke bukata kuma ya ɗauki alwashi na ma'aikata muku duk abin da muke yi mu yi daidai gwargwado jama'a Allah muku albarka na gode. Sannan daga bisani ya ziyarci asibitin garin da mashayar ruwa domin ya tabbatar da an ɗauki matakan farko domin kwantar da hankalin al'ummar garin ya kuma karɓi gaisuwar ban girma daga rundunar sojojin da aka kafa a nan barwa domin tabbatar da tsaro sarkin boso ya yi wa shugaban ƙasa kyauta irin tasu ta mayya wato doki shirye tsab da kayan adonsa daga nan muka kamo hanya zuwa diwa wacce ta kasance kama da ranar sallah saboda a ranar alhamiskin da shugaban ƙasa ya zo rannan mutanen diwa sun tsaye da komi cik saboda ko kasuwa ma ba a buɗa ba albarkacin zuwan shugaba muhammad bazum a takaice dai wannan zuwa na shugaban ƙasa muhammad bazum ba ƙaramin canza rayuwar mutanen jihar ya yi ba gaba ɗaya baki ɗinsu.